رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود المجلس الإشغون الفصل الثالث مجلسين أشرين أتشم فصلي نأكو أكاكشم بابي نأكو بابي نشد في عفوا أكاكشم بابي نشد فصلين أكو في أدلة الاستحباب dalilan da suke tabbatar da عقيقة إذا أما amma هو haihuwa ga a cikin daga nan malai bin rahmatullahi alai baya tare da masu ra'ayin cewa wai makaruhi mun gane <clears throat> an so a yi ta ana son idan an mutum haihuwa ya yanka abin yankawa to shine yanzu zai kawo dalilai da suke tabbatar da sa فأما أهل الحديث قاطبة Amma malaman hadisi حديثي wa fuqaha'uhum da kuma malaman fiqh wa jumhuru ahlil ilm da mafi yawancin masana ilimi waɗanda ba ba harka hadisi suke ba ba harka fiqh suke ba ko waɗanda suka hada fiqh biyar suka ce هي من سنة رسول الله صلى ai عليه وسلم أي أكيد سنة عن tana صلى daga عليه وسلم سنة إيه لقد سنة من واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه سوك كف هجة حديث عن الإمام البخاري يفتد شيء معلقا أشين صحيح من غاني الإمام البخاري يقاوش أمسي محلقي أشين صحيح أشين عن سلمان بن عامر الضدي رضي الله عنه قال قال رسول الله مع الغلام أطلقته yaro duk lokacin da aka haife shi to yana tare da hakikarsa duk da za a yanka masa duk yaron da aka haifa to a masa hakika fa a hari kuwa an hudamin ku zubar masa da jini mun ku zubar da jini a makwafinsa ko kalmar za ta ba fitowa ko aka ce a zuban mishi da jini sai wani ya yanko wajen a ce an ce a yanka yaro kenan fa ahriqu ainihu ku yanka masa abin yankawa ku zub da jini a makwafinsa wato a samu wani abin da za a yanka shine hakika na. wa amitu anhu al sannan kuma ku kawo masa da kazanta kazanta ita ce gashi wannan gashin da yake zuwa da shi sammahu nabi sallallahu alaihi wasallam azan ya kira shi a matsayin kazanta yanzu wannan yana nuna mana hukunce hukunce guda biyu al-aqiqatu wal halq ai ma yaro aqiqa sannan kuma a masa aski mas'ala aski ba za mu tattauna akan ta ba saboda tana da babi na musamman da limamu ibn al-qayyim rahmatullahi alai ya kulla a cikin wannan littafi mai albarka za mu ji tattauna wadda malamai suka yi a game da aski amma nan yana lissafo mana hujjoji da suke tabbatar da cewa idan an haifi yaro to a mata aƙiƙa a yanka masa dabba mun gane hadisin wasu malamai sun ruwaito shi da yawa eh, akwai takrijinsa eh, a takaice dai hadisi ne sahihi mun gane وعن سمرة قال قال رسول الله صلى كل غلام رحينة تذبه عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه كل غلام رهينة شيني محلن رهينة هو لياغ أن جنجني بعقيقته بدبس wato albarkar ɗan tana tabbata ne idan an yanka masa ne idan an yanka masa abin yankawa tuzbahu anhu yau za a yanka a makwafinsa ranar bakwai wa yusamma fihi sannan a sa masa suna a wannan ranar wa yuhlaqu ra'suhu sannan kuma a yi masa aski a wannan ranar aski masa gashin kansa kun ga shi ma yana bayani kan haka to daga mahalli shahid shine ne kullu gulamin rahinatun bi aqiqati kowane yaro da aka haifa to an jingine shi ne bi aqiqati da albarkarsa tana tabbata ne bi a tsikatihi da dabba da aka yanka masa saboda ibada aka yi mun gane wannan hadisi ne sahihi al-imam abu dawud ya rawaito shi al-imam tirmidhi ya rawaito shi al-imam an-nasa'i ya rawaito shi sannan al-imam tahawi ya rawaito shi a cikin mushkilul asar sannan al-imam ibn majah ya rawaito shi ahmad ma ya rawaito shi ad-darimi ya rawaito shi ibn abi shaibat rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi at-tabarani ya ruwaito shi a wajaje sun kai wajen biyar a cikin al sannan abu dawud at-tayalisi ya fitar da shi shi ma a cikin musnadinsa sannan al-imam abu nu'aym al-asfahani ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya sannan al-hakim ya ruwaito shi a cikin al-musaddaq ala as-sahihaini al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi a cikin al-kibi wato as-sunan al ko a sunan kubra ko kamar da ake cewa sannan ya rawaito shi a cikin shu'abul iman nasa hmm? sannan limam bin abdulkar ya ambace shi a cikin at-tanhid sannan ya ambace shi a cikin al-istidkar mun gane sannan ka hadisi ne wanda yake sahihi mai girman sha'ani rawahu ahli sudan kulluhum imam ibn qayyim ya ce ahli sudan gabaki ɗaya sun ruwaito shi وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وان حديثي وان حسن في حسن كما صحيح من قال حديثي نأك وعن عائشة قالت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي قال رسول صلى عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات ياغو نمجي شاتان ذا ينكى مسا تمافي قدا بيو mukafaka ta ne wanda suka zama sun cika sun ba wanda duk inda aka je da su zasu iya wakilta wa anil jariya tishatun idan yan budurwa aka haifa yarinya mace ita kuma za a yanka mata tinkiya kwara daya rawahu imamu ahmad wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa fi amara na rasul sama an nuqta an al jariya tishatan a wata riwayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yarinya mace mu yanka mata tinkiya kwara daya wa anil gudami shataini shi kuma yaro namiji a yanka masa guda biyu rawahu al-imam ahmad fi musnadih al-imam ahmad ya rawaito wannan lafazin eh, a cikin musnadinsa riwaya ce hasana bani sanadin wannan riwayar sanadi ne hasan duk dai suna tabbatar da ne akwai akwai akwai a musulunci وعن أم كرز الكعبية الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة تاتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم قبل العقيقة فقال سيتي عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة يا نمج أين كامت التماكي بيو يا رنا تمت أين كامت قارات ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا حق سجد أموا إن أين كسن كسن سيما زاني كوماتا mun gane eh, ku damu ko maza ne ko mata Allah ya baku ko ƴaƴa maza Allah ya baku ko ƴaƴa mata ba Allah ya baku ku ansa kyautar Allah ce ya habu liman ya yasha'u inasan wa ya habu kyauta Allah Allah ya maka kyauta sarki sarki sarkin ku ya baka kyauta ka nena shugaban kasa ya baka kyauta za ka iya renawa da abu da shugaban kasa ya baka za ka ansa da hannu bibbiyu kana kallon waye shi da shugaban kasa zai dan kuka a hannun shi ya baka kowa na kallo kawai kasa ya dan kuwa kasa ya baka kansa ka samu daraja kawai abin da za a ci a talabijin za a ganka kun gaisa kun haɗa hannu da shugaban kasa to ba shugaban kasa ba Allah ta'ala ubangijin shugaban kasa baka kyauta sai kuma ka za kana cewa a kan baka wala yadurrukum a wata fassara, wala ya rukun kada ya cutar da ku zukuranan kun au inasan ko dabbobin maza ne ko dabbobin mata ne ya kamil to da za ka iya yanka raguna maza biyu za ka iya yanka tumakai mata guda biyu za ka iya yin duwan da kai haka za ka iya yanka tinkiya ɗaya ga mace za ka iya yanka rago ɗaya ga mace shi ne wannan kun gane ihtimalin ko wala ya zurruku ba zai cutar da ku ba ba damuwa Zukuranin kunna au inasa cutar da Allah ya ba ku kyaututtukan da Allah ya muku na haihuwa ko maza ne ko mata sannan wala ya zurrukum zukuranin kunna au inasa dabbobin da za ku yi hakika da su ba zai dame ku ba ko maza kuka yanka ko mata kuka yanka ko raguna ko tumakai ko binsiraye ko akuyoyi wanda aka yanka daidai ne mun gane ba zai cutar ba iyaka dai an fi son maza ko a yanka an fi son a yanka maza رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن قال حديث حسن وقال الضحاك بن مخلت أنبعنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرجي وعبد الرحمن بن حرمز ko an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu qala inna al-yahud inna al-yahud ta'aqqu 'an al-ghulam wa la ta'aqqu 'an al-jariyati fa'aqqu shatan wannan hadisin in ku manta ya ambace shi a baya akwai malaman da suka raunana sanadinsa mun gane wasu malamai sun raunana sanadinsa saboda a cikinsu akwai abu hafs الشاعر cikin akwai abu hafs sha'ir shi kuma daga baban shi wasu malamai sun ce majhulal aini ne majhulal aini ne dukansu ba a san su ba da shi abu hassin sha'iru da babansa salim ba aka ce ba san su ba to aka ce innal yahuda uku 'anil gulami yahudawa ɗabi'arsu sun kasance suna ma yaro namiji layya da abin da haƙiƙa wala ta'uqqa 'anil jariyati amma ba su ma mace kaga ba ai su su masharranta ne ba alheri a yahudawa wanda Allah madaukakin sarki mallana Allah wa ba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا ba alheri a yahudu yasa idan ka ji al'umma ta koma ta koyi da yahudawa na al'umma ta halaka yahudawa su abu koma ku yi daga shi ke nan magana maza sama ta tabbata fa aqwa 'ala al-ghulam shatayn in an haifi namiji to a yanka masa bi ku musulmai wa ta sha can idan kuma mace ce a yanka mata kwara daya wannan hadisin sanadinsa na da rauni amma ma'anarsa yana da shawahi waɗancan hadisin suna goyon bayansa ko kaga ga hadisin na na Aisha radiyallahu anha sannan da hadisin Ummu Kurd al-Ka'biyya shi ma yana goyon bayan hadisi da hadisin ya kubu wa la yasqut وعن ابن عباس أن رسول الله حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا حكى شيء من ذا الله سلام يا ينقى مع الحسن بطنجي كان سدح الحسين ما بيد شيء كبشا كبشا يا ينقى مصر راغو راغو هو راغو إلي رواه أبو داود والنسائي ولب النسائي بكبشين كبشين ما ننسى مغابنا ببيا مصر ودك رواية بكبشين كبشين تعافي إتسي تإنجنتا ita wacce riwayar da ƙafshen ƙafshen to ba'ifiya ce kun gane so da ji manzo Allah sama yanka ma alhassan da aka haifa alhussein radiyallahu anhuma manzo sama ya sake yanka masa raguna guda biyu firɗa firɗa raguna hmm? neman albarka yan uwa wato mun kai mu matsayin da muna kallon duk waɗannan abubuwan a matsayin wani abu ne na kashe kuɗi ba daidai ba ne wannan a ce duk abin da ke da alaka da musulunci sai mu rika masa hukunsa kamar jasa muna ɗaukar shi wani abu ne mai tsada sai mai ƙi amma wasu abubuwan da suka shafi shagulgulan mu da kwacallewan mu sai mu sai kaga ana kashe kuɗi wannan abu ne ibada وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع العذى عنه والعق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم يدى يوى كمان إمام الزهبي سنة دقائدة سنة شوى irin wannan sigar to ba ta wuce matsayin hasan sanadin baya wuce matsayin hasan akwai malaman da ma suke raunana sanadin to amma dai al zahabi kamar yadda ya faɗi a cikin al-Mutsifa yace baya wuce matsayin me baya wuce matsayin hasan haka ya faɗa a cikin sayyid alamin nubala cewa riwaya a ibn amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi to to to to ba ta wuce ne ba ta wuce hasan amru shine an abihi babansa shine wa shu'aib shi baban shu'aib ibn abdullah an jaddihi jadduhu shi kuma shine abdullah ibn amr ibn al-as mun gane sau tari ka'idar da malamai suke tafiya akan ta kamar yadda muka faɗi irin wannan riwaya ba ta wuce hasan wani zubin ma ta kan zama mai rauni mun manzo Allah sama ya umarni da cewa a kira a sa ma yaro suna ran bakwai wa wada'i al'aza anhu sannan ai masa aski ko kawar masa da kazantar gashi shi ma ran bakwai wal aqi sannan kuma ai mata aqiqa mun gane to shi shi wannan riwayar malamai suka ce an samu ta daga Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari sahibu sirah mun gane to shi kuma shi kuma mujallisi wa kad an'ana yayi an'ana to tun da yayi an'ana lam yusarrih bai ce haddathana ko yace sami'tu ba to hadisi ya zama akwai tadlisi a ciki to ya zama da tadlisi ko ya zama da'ifi ke amma dai ma'anonin hadisin yana da shawahid yana da shawahid wadannan hadisan da bayan wanda suka inganta قال الترمذي هذا حديث hasanun غريب eh, a takaitaccen hadisin zai sha eh, duk cewa muhammad ibn ishaq ya hanana amma dai eh, hadisi ne da za a ansa saboda yana da shawahid waɗancan da suka tabbata a baya Allah madaukaki suke taimake mu wallahu a'lamu